radio voh hausa ke magana نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله Radio Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye inda muke ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin nan na muleka Iran. sai kuma shirin Afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jirin shirye namuna wannan safiyar. Waɗannan da yarar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya, Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namuna wannan safiyar. jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu gwamnatin tarayyar najeriya ta dakatar da shafin twitter a kasar ministocin harkokin wajen kasashen burtaniya da iran sun gudanar da tattaunawa ta wayar tarho an fara gina wani katafaren wuri wanda zai hada wuraren ibada na manyan addinai a kasar jamus to kuma ga cikakkun labaran da ke dake gwamnatin taron najeriya ta dakatar da shafin twitter a cikin kasar biyo bayan share wasu bayanai a cikin shafin shugaba muhammadu buhari da kamfanin ya yi a cikin wani bayani da ministan matsa labarai na taron najeriya lai muhammad ya fitar a kan wannan batu a jiya ya bayyana cewa sun yi mamaki matuka da wani mataki da kamfanin na twitter ya ɗauka inda ya share wasu bayanai a cikin shafin shugaba buhari lai muhammad ya ce kamfanin na twitter yana kallon kalaman shugaba buhari a matsayin kalamai na tare da hankali da fitina a daidai lokacin da kuma kamfanin baya kallon kalaman namdi kanu shugaban kungiyar nan ta ipob wadda ke dauke da makamai a matsayin kalamai na fitina da tashin hankali ministan yada labaran na najeriya ya ce tuni sun umarci hukumar kula da gidajen radio da talabijin ta ƙasa wato nbc da ta fara tsara yadda za a bayar da lasisi ga kafafen yada labarai na yanar gizo a ƙasar duk da cewa babu wani ƙarin bayani akan wannan manufa. ministocin harkokin wajen kasashen iran da birtaniya sun gudanar da wata tattaunawa ta wayar tarho kan batutuwa da suka shafi yarjejeniyar shirin iran na nukiliya a cikin wani bayani wanda ya saka a shafin na twitter ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa sun gudanar da wata tattaunawa tare da takwaransa na kasar birtaniya dominican rob a daren jiya kan batutuwa da suka shafi tattaunawa da ke gudana a birnin biyana na kasar austria domin farfado da yarjejeniyar shirin irin na nukiliya zarif ya ce bangarorin biyu na iran da burtaniya sun jaddada wajibcin yin aiki da wannan yarjejeniya kan dukkanin bangarori da suka rataba hannu a kanta hakanan kuma zarif ya ishara da cewa dole ne amurka ta dawo ta aiwatar da yarjejeniyar matukar dai tana bukatar ta sake zama bangare na wannan yarjejeniya kamar yadda aka rataba hannu a kanta tun daga farko an ɗora harsashen ginin wurin da zai haɗa wuraren ibada na manyan addinai guda uku da aka saukar daga sama a ƙasar jamus kamfanin dillancin labaran ekna ya bayar da rahoton cewa wannan aiki an cama matsayar gudanar da shi ne a tsakanin manyan malaman addinai na kiristanci da yahudanci da kuma musulmi a ƙasar jamus wanda a wurin za a gina masallaci da majami'ar kiristanci da kuma wurin bauta na yahudawa an kuma cin wannan matsaya ne a wata tattaunawar addinai wadda aka gudanar a ƙasar ta jamus wadda take haɗa jagorori na mabiya waɗannan addinai inda bakinsa ya zo ɗaya akan samun wani babban wuri wanda za a gina dukkanin wuraren ibada na waɗannan addinai a cikinsa an kesa cewa dai aikin ginin wurin da zai lako mai kuɗaɗe da za su kai euro miliyan 47 amma a halin yanzu akwai miliyan 20 da aka tanada domin fara aikin wanda daga bisani kuma za a kammala hada sauran kudaden jagororin mabiya addinan musulunci da kirsanci da kuma yahudawa a kasar jamus suna da kyakkyawar fahimta a tsakaninsu wanda hakan ne ya taimaka wajen samun zaman lafiya a tsakanin mabiya waɗannan addinai a ƙasar to jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugaban mabiya mazhabar ahlul baiti a ƙasar bahrain ya bayyana kafar kawancen gwagwarmaya da babakiran 'yan mulkin mallaka da cewa sakamako ne na juyin marigayi imam kumeni kamfanin dillancin labaran irna ya bayar da rahoton cewa shugaban mabiya mazhabar ahlul bait alaihi salam a kasar bahrain ayatollah sheikh isa kasim ya bayyana cewa kafar kawancan gwagwarmaya yankin gabas ta tsakiya sakamako ne na juyin juhalin musulunci da margayi imam kumeni ya jagoranta shehin malamin ya bayyana hakan ne a jiya a lokacin da yake gabatar da jawabi a wurin taron tanawa da cikar shekaru 32 da rasuwar marigayi imam kumaini inda aka watsa jawabin nasa ta hanyar hotunan bidiyo na yanar gizo akan manyan alluna na talabijin a wurin taron ayatollah isa kasim ya ishara da cewa kafin yunkurin marigayi imam kumaini yankin gabas ta tsakiya ya zama yanki wanda turawa 'yan mulkin mallaka suke cin karansu babu babbaka kuma babu wanda ya isa ya ce ufan akan hakan amma bayan tabbatar da juyin juhali da ya yi a kasar iran hakan ya sa komai ya sauya a yankin inda hatta al'ummar dino sun samu karfin gwiwa wajen miƙewa domin su kwace haƙoƙinsu da aka haramta musu baya ga haka kuma sakamakon wannan juyi ƙungiyoyin gwagwarmaya da mulkin mallaka a yankin gabas ta tsakiya suna ci gaba da bullowa inda halin yanzu su ne suka hana ƙasashe masu girman kai cimma burinsu a wannan yanki. wannan kuma a cewar sa bai tsaya a nan ba domin kuwa tunani irin namar gaye imam Khomeini na san kafa adalci da kwato haƙoƙin raunana ya isa ko ina a faɗin duniya hukumar ƙwallon kafa ta ingila ta ce ƙungiyoyin ƙwallon kafa na chelsea da kuma leicester city tare kuɗi saboda rashin ɗa'a da suka nuna a wasan da suka yi na premier a kara wasu wadda ta gabata wadda manchester city ta zama zakara an ce tare ƙungiyoyin biyu fan 22,500 kowacensu banda suka kasa tsawatawa 'yan wasansu a karawar da suka yi a premier league a cikin watan da ya gabata a ranar 18 ga watan mayu aka katomi kungiyoyin biyu sakamakon matsayi da suka yi a wasan chelsea wanda ta yi nasara a kan leicester city da ci biyu da daya a filin wasa na stamford bridge wanda ke birnin london chelsea dai ta zo a mataki na hudu a teburin premier league duk wadda doke aston villa da ta yi da ci biyu da daya a wasan karshen gasar wanda hakan ya sa leicester city a karo na biyu ta kasa zuwa kofin zakarar nahiyar turai bayan tsawon lokaci da dauka tana cikin ƙungiyoyi hudu na farko na gasar premier da suke halartar wannan gasa to jama'a masu ware ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. To yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau sannun kuma da sake haduwa da mu a cikin wani shirin na duniyar mu a yau. shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankali a wannan duniyar. To a shirin na yau za mu yi dubi ne game da yadda ake gudanar da rigakafin cutar corona a daidai kuma lokacin da har yanzu wasu ke nuna ɗarɗari game da amincewa a yi musu rigakafin. Da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. To madalla yayin da wasu kasashen duniya ke fuskantar sake bullar cutar annobar corona wasu kasashen tunu suka yi nisa wajen yi wa jama'ar su rigakafin cutar yayin da wasu su kuma musamman marasa galiho suka kasance 'yan kallo sai dai duk da hakan wani babban abu da ake kallon tamakar na kaso ne ga shirin yi wa jama'ar rigakafin shine cewa har yanzu wasu ba su yarda a yi musu allurar ba saboda suna shakku a game da ita musamman kan yadda aka yi ta bankaɗo cewa wasu daga cikin rigakafin na haifar da matsaloli musamman na daskarewar jini to domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato mana da dr bukar grema ƙwararren likita asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayarsa kan yadda su masana sha'anin kiwon lafiya ke kallon yadda shi sha'anin rigakafin na cutar corona ke tafiya a duniya yanzu haka wannan allurar rigakafi da ake yi a inda mu muka kalle shi abu ne da farko da ya zo ana alfahari da shi cuta ce da ta zo ta addabi mutane sai kuma ya zama aka yi gaggawa saboda dalilan da yake yi a cutar da mutane da kuma yake yaduwa an samu fahimta kuma aka samu masu bincike aka yi gaggawa aka samu wannan allurar rigakafi an samu ɗan tangarɗa a samun wannan allura rigakafin ba a san yanayin ta ba wanne za a yi guda nawa za a yi har Allah ya bada sa aka samu kamfani guda uku hudu haka aka fito da su aka fara yi. Eh to a gamsuwa awa za mu ce an gamsu ta wani fanni don su kaman siyasar duniya wanda suke da karfi su suka fi samu wanda ba su da karfi kuma sai dai a tallafa musu. To amma kuma sai Allah ya yanayinsa su da suke da ƙarfin kuma su suka fi samu cutan wa wanda ba su da karfin kuma sai cutar ya zo ya dan bai yi tasiri sosai ba ko da an samu dai bai kai yadda su kasashe masu karfi suke samu ba a alhamdulillah an samu kaɗan wanda aka bawa alluran kuma bisa duka alamu waɗanda ya kamata a ba basu alluran suna samu shine mutanen da suka yi shekaru da yawa ko kuma mutanen da suke kula da marasa lafiya su ne target ɗin da aka fi so su samu kafin kuma a shiga gari sai kuma wa'anda suke da niyya tafiye tafiye ko za su shiga kasashe da dama. To dokta za a iya cewa ana samun nasara a gudanar da wannan rigakafin a duniya? A samun nasara batun wannan rigakafi za a ce ana samun nasara ta wani fanni a ta wani fanni ba a samun nasara. a nasara da ake samu shine a allura yanzu ta karaɗe ko ina an samu to amma abun dubawa shine duk gun da aka samu sun samu isasshe a gwamnatocin irinmu na kasashenmu masu karamin tattalin arziki suna da shi isasshe idan na san a kasar mu najeriya wanda aka kawo a wanda suka san samu. amma wanda ba su samu ba aka ce dole ya ajiye wa'insu kalilan don ba za a yi maka na farko ba a zo kuma lokaci na biyu ya yi bayan wata uku hudu a ce kuma babu so dole wanda ake da shi a tana da ajiye saboda wanda suka karbi na farko su samu su yi na biyu din to muna jira kawowa za a sake yau da gobe yau da gobe ba mu sani ba abun tsoro shine mu namu wanda aka kawo daga indiya aka kera ta aka kawo to yanzu kuma kasar indiya sun fi kowa samun annoba to ba mu san dai yanzu abin da ake ciki ba to wani waje za a kawo mana namu a gwamnatin mu sun yi oda to amma tasiri kan yana tasiri don za ka duba kamar amurka da suke samu suka yi da yawa abun ya dawan abun ya ragu sosai a kamar su brazil ma abun ya fara raguwa a kamar su europe kasashen su ingila da su meme da yake sun cimma wani alluran da yawa ya dan fara raguwa south africa ma kamar abun ya fara raguwa saboda sun samu wannan allura to amma kuma sai abun ya bullo ta gunda kuma aka yi yawanci suke bayar da wannan rigakafin kamar india to za mu zuba ido dai mu gani to dokta sai dai tuni wasu suka koka game da yadda ake sanya siyasa a cikin wani al'amari na yin rigakafi ko kuma sayansa da ma karɓarsa ko ku ya masana sha'anin kiwon lafiya ke kallon wannan al'amari daman shi ta siyasar duniya aka ta gada mai karfi ya kara karfi mara karfi kuma sai yadda hali ya yi da shi to amma abun dubawa shine idan suka yi allura kamar ana samun yanzu an shiga yanayi na covid na uku a wasu kasashe kuma ana samun wannan shi kamar kasan kaman flu kamar mura da ake samu ita kwayar muran nan irin ta covid din kowane lokaci ta kan iya canjawa alluran da suka ajiye nan suna da tabbas cewa nan gaba in wannan kwayar cuta ta flu din ta covid-19 in ta canja alluran zai iya amfani na farko kenan na biyu kuma idan kasarsu din sun ajiye allura nasu kenan ba wani zai shigo kasarsu ko ba wani zai fita daga kasarsu ya sake shigowa mutane za su shiga kasarsu su fita za su iya kawo wani variety wani wani wani jinsi na wannan covid-19 da wannan alluran da suka ajiye kuma ba zai amfani ba alluran ba za ta iya amfani da wannan cuta na covid-19 da kowane lokaci nan da wata ɗaya biyu wani sabo zai iya canjawa ya yi mutation abin da yake kira ya zama wani abu daban suna da tabbatin cewa alluran da suka ajiye zai yi amfani musu nan gaba don saboda ko da mura na yau da kullum ne za ka ga kowane shekara ɗaya biyu sai an canja mata allura gunda suke yin alluran ke to wannan din ma zai iya yiwuwa haka to amma bamu san dalili ba kyanta da sun yi din su bayar da wanda ba su samu ba don saboda akwai tafiye-tafiye a duniya dole su za su fita dole yanzu kuma za su shigo to mun ga wasu kasashen sun gama yi wa jama'ar su rigakafin har ma an fara cewa sanya takunkumi na rufe baki da hanci bai waje ba komi ko masana sha'anin kiwon lafiya za ku ce kan hakan To aka ce mana ko da an yi allura akwai an maka na farko kafin a maka na biyu to ya kamata a bi duka hanyar da ake bi na kariya kamar da rufe takunkumi. Idan an yi maka na biyu kuma an ce kana aka duba kana da antibody kana da kariya sosai. To amma an kai kana da shi duk wanda suke kusa da shi suna da shi. Idan duka sun yi wa kasashen su sun ce su sun cimma wani adadi na kwaman kowa ya samu. Shine sai mu tambaya to idan wata cutar kuma ta covid ta zo da wani irin yanayi ta canja ta zofa wannan alluran zai iya yi an ce dai alluran da ake da su yanzu bisa duka alamu za su yi amfani da duka wa'anda ake da su a yanzu to amma kamar da na faɗa shi mura virus ɗin mura kan canja kowane lokaci idan su kaɗai za su kare kansu su kaɗai za su zauna a ɗakin su su kaɗai za su zauna a cikin gidansu su kaɗai za su zauna a cikin asibitocin su ba mai zuwa musu garin su kuma ba su je ko ina ba sai mu ce to shikenan ko ya buɗe bakin shi tunda kowa ya samu to amma abin tsoro shine cewa idan mutum ya tashi kuma kasan da aka gama alluran an ce an mishi kuma ya tafi kasan da kuma su basu gama nasu alluran ba fa ko kuma wani da gun da ba a gama mashi alluran ba ya shigo kasar su fa ai zai cudu da su shi ma za a bar shi ya bude bakin shi ko kuma shi za a ce mishi shi ya rufe ya sa takunkumi so a wannan abun dubawa ne da gaske in an tabbatar an yi sai dai in an tabbatar duk kasashen duniya ko ina an samu to inda siyasa ta zo kenan ku ce kun ajiye magani ku ba mutane ba kuma ku ku ce kuma kuna so ku shiga su yi danya da mutane a abun dubawa ne har yanzu abin al'amari ne da masana kiwon lafiya ya kamata su duba wannan al'amari mutane na cewa to na yi allura me yasa zan rufe na kuma na yi allura me yasa zan ringa wanke hannuna to kaga abun dubawa ne har yanzu alluran kenan ba zai zama ɗari bisa ɗari yana magani ba. to rukuta wani batun kuma shine cewa mutane fa yanzu haka wasu sun ki ba da haɗin kai wajen karɓar rigakafin nan saboda ana cewa yana janyo illa musamman daskarewar jini da aka yi ta yayatawa a baya-bayan nan shin ya za a yi kenan Eh to wannan tambaya tana da amfani tana da muhimmanci sosai. In za ka duba kowane magani ne na duniya da aka yi shi dole za a rubuta shi a ce fa wannan maganin kan iya jawo kaza kan iya jawo kaza. Ko maganin paracetamol din nan ne za ka ga an rubuta a paracetamol din nan zai iya jawo wani abu zai iya jawo kaza. Maganin hawan jini ne muke sha kullum maganin ciwon suga da muke sha kullum kowane magani da aka yi shi kuma ko alluran rigakafi da ake yi na yara yanzu za ka ga kafin ka kai yaro ma za a ce ka bashi paracetamol ana yi ka ce ka bashi paracetamol saboda me yana kawo zazzabi kaga wannan wani illa ne wa'ansu kuma a ciki ko da wannan alluran da ake na daga kabi sai kaga wani yaro ana yi mishi da an yi mishi sai kaga ya samu convulsion ya samu kamar farfadiya to amma a cikin wanda ake wa a cikin guda miliyan guda nawa suke samun haka kowane magani da ka gani za a rubuta maka illan shi amma ba an ce kowa ya sha zai samu wannan illan ba to sai a duba amfanin magani shine idan a cikin miliyan ɗaya waɗansu ba su yi sa'a ba ya same su wannan illan ta kama su sai a duba sai a kwantifa wani irin illa ne illan ana warkewa da shi ana yin sa na farko kenan na biyu a cikin mutane miliyan ko a cikin mutane dubu ɗaya guda nawa ya kamu da shi to sai a duba amfani illan wannan sai a sa shi da nauyin kuma amfanin da maganin zai yi to ballantana wannan covid-19 ah, rigakafin an yi shi da gaggawa ba tsaya an yi tabbatar da illarsa da illarsa ba saboda ana neman shi da gaggawa yana kashe mutane mutane dole ne a ɗan yi ɗaya biyu a laboratory a ga illa kuma in an fara bayarwa dole za a gano illa ɗaya biyu to amma a cikin kaman daskarewan jini da aka ce yi sai a duba a duniya mutane nawa suka samu wannan daskarewan jini wanda suka samu daskarewan jini nan suna warkewa da shi in sun guda nawa sai a duba to me illan wannan guda nawa da suka samu daskarewan jini da kuma duka mutanen duniya da zai musu amfani so abun faɗa shine duka kowane allura abin da yawa wanda kaza ba zai yawa wani kaza ba sai a duba kuma kowa ne ya samu wannan abun in kowa ne ya samu wannan abun duk za a yi withdrawing shi sai a ɗauke shi gaba ɗaya amma in aka ga amfanin shi ya fi wannan ƙananan illolin da ake gani ko kuma illolin nan za a iya maganin su shikenan shine muke ba mutane shawara kar ka ce ba za ka karba ba in ka ce ba za ka karba ba to in ka kamu da covid din kuma ya zama maka shine kuma wani abu fa ai gwamnatin da an kawo kowane cuta an ka ce an kawo maganin shi sai ka karbi maganin sa to rukusa ana ta yin wannan rigakafin amma kuma a wasu kasashen abu sai haɓaka yake yi ko menene ke janyo hakan Um, abin da ya kawo hakan shine yanayi na biyu da ake zuwa yanzu ma an ce akwai kasashen da suka shiga yanayi na uku yanayi na biyu da yake zuwa za a ce kamar yadda na faɗa ana kiran shi antigenic mimicry da mutation antigenic drift so kowane virus na mura har da shi muran uh, wannan covid din kowane lokaci game da na bayani zai iya canjawa zai iya canja launi da ya samu wannan sai ya canja launi ya dawo wani abu daban to muna ana tunanin india sakan web da suka shiga nan ya zama musu annoba yanzu ya fi na ko ina kuma kaga da spain ake magana da america ake magana da brazil ake magana yanzu ga ya koma india to wani irin ya samu a shine dole masana ilimi da masu bincike su ɗauko wannan virus din kuma a duba a laboratory a duba wani wani iri ne kuma ya zo yake illa haka ya wuce na farko wadda aka samu to kaga sai an yi bincike kafin a mana bayani me ya faru me ya kawo haka kuma su sun fara wannan allura daga kafi amma lokacin da suka fara su ba su kai sun samu na biyun ba an ce sai ka samu na biyun kafin kake da kariya na musamman to amma kaga duka su sun yi na daya waɗanda suka iya kamu wannan suke samun wannan abin al'ajibin har yake kai ga rashin rayuka an taba musu alluran a alluran ya yi musu amfani ko kuwa har yanzu alluran tukuna bai ishe su su ba ko kuma ya ishe su bai kai ya musu kariya ba ko kuma wani sabon yanayi na covid-19 ne ya zo ya shige su muna jiran sai bai bincike ya nuna me yake faruwa to masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin na duniyar mu a yau a wannan ranar sai kuma wani jikon idan allah ya kai mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu dr bukar garema daga asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da ya sadaukar mana da lokacinsa ya amsa mana da waɗannan tambayoyin a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu saurare Assalamu alaikum barkan kur haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum sashen hausa na murya musulunci da ke birnin iran a sunana fa'ili dalla da mahuta daga karamar hukumar dan dini ke jihar katsina tarayyar najeriya to da farko zan gaida abokaina da iyayen gidana da ke sauraron wannan gidan rediyo a koda yaushe ina gaida badamasi mai shayi dan domin da ke nijar sai baban gida garin umaru sabuwa nijar ba zan manta da haruna muhammad katsina ba yan baban yusra gusau da kuma usman ma na kan Erorar Funtuwa da Usman Shitu Mahuta Abba Sa'ad Mahuta haka ba zan manta da babana ba Usman Mani a shafura man tashar mota Funtuwa ba da dan uwansa Alhaji Yusuf Mai Goro da ke nan cikin tashar Funtuwa daga Fa'ilu Dalla da Mahuta na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana Abdulaziz Prezi adama garam a jamhuriyar Nijar. Shiri na ƙarshen mako a bisa damar da kuke badawa mutane su kan gaishe-gaishe su gaida 'yan uwa da amannan arziki ne mako ba ni dama in gaida su nushe na garin maɗattai tare da umar Taku akwai shugaba Rabo mai aski akwai DJ Alisto shugaba ne na kulabu mu shakata akwai abokina Yahaya dan baiwa a nan garin da magaram a can garin unguwa dan uwa akwai muhammed da mamman gazali tare da duka yan garin unguwa dan uwa ina gaida kowa da kowa mai magana abdulaziz prezi a da magaram a jamhuriyar niger a tashi lahiya Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita ga daudi jihar Bauchi. Zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaishe gaishe na zuwa ga yan uwa da abokan arziki akwai Ibrahim Iromo Dake akwai Kadura Diga ga dan Fulanin Wardi akwai Yusuf Timbi Niger State akwai Ayuba Sarkin Hakuri Lafiya akwai Ilyasu M Ilyasu Gulawa akwai Ismail Musa Driyan Fulani akwai Ibrahim dan Fulani Yayari mai Arsenal akwai baban gida buba fajiya ta kai akwai musa usman bularafa akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai isuhu madatai da magaram akwai sunusi madatai da magaram akwai letoro da ke zandar da fatan dukkanin su sun ji suna cikin koshin lafiya na gode rediyo voh tehran mai magana iliyasu yakuba digawa ita su ga jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na voh iran mai magana sanusi madatai da magaram jamhuriyar Nijar. To a wannan karshen makon ma ba zan yi wata wata ba zan yi amfani da wannan dama da kuke ba mai sauraro in mika saƙon gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Yau ma kuma kamar kullum zan fara da isuhun madattai da magaram. Ina mika saƙon gaisuwa zuwa ga Usain Star kasuwar kwalliya da magaram. Ba zan manta ba da na agwa mai faci asibitin dutse da magaram akwai leturo mai sai da isans bakin asibitin dutse da magaram. Ina mika saƙon gaisuwa ta zuwa ga ga rabi'u idris shi ma yana nan da magaram akwai isa musa wanda aka yi sani da isa rezo yana babban birnin yamai akwai mamman bunya yakubu awashe tawa shi ma ina gaida shi ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga shugaba iliya mikanti da shayi garkin daura akwai kuma ilyas yakubu digawa yana jihar bauchi ibrahim dan fulani yayari mai arsenal radio boh ku tashi lahiya mai magana sanusi madatai da magaram jamhuriyar nijar na gode assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu radio uh tahiran murya musulunci ne muku fatan alkhairi ina so ka bani dama a mika gaishe gaishe yan uwa ga mana arziki da farko dai hassan barka ina maka fatan alkhairi da kai da ma'aikatan kan cikin wani gida radio mai albarka ta wannan dama ina gaida ilyas wanda yake a gadas akwai iso madatte sanusu madatte akwai zane da alifetifa medik akwai alaran matsatsawa hannun shanya wanda yake garin medik ba zan manta da wannan bayan allah na kadamari na masa fata alkhairi ina muku fatan alkhairi ga daitoro wanda yake nan bakin asibiti zandar akwai sanin laitana mai gidan wanka wanda yake zandar akwai shugaba zabiyar mai matala shugaban zaɓi zanka nan da magaran mazamanta da isuhu madatte da magaran mazamanta da eh, mamman walƙiya wanda yake nan garkin daura da salanera mai nama shi ma wanda yake nan nan garkin daura akwai mustapha ranki likitan dabbobi ne wanda yake nan garkin daura akwai alhassan dan kaka mai fanta a nan garin kano akwai alhaji dan gambo mai atamfa wanda yake garin kano sauran jama'a duka sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria Assalamu alaikum warahmatullah kuna tare da Mamman Biniya Yakuba Awashi daga birnin Tawa a jamhuriyar niger Idan har kun bani dama ina so in mika gaisuwar sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki zan fara da wari malam bari bari zuwa dan nijar mazaunin kasar libya bakari roga roga agadis alkasim suleiman agadis iliyasu shugaban kulabar a agadis akwai abdurrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya a zandar sanusi maɗatai da magaran da kuma isufu maɗatai da magaran da ma'aikatan gidajen rediyoyi kamar haka radio rahama radio tambara da radio sarauniya a tawa ina gaida al'ummar awashi da al'ummar tawa da al'ummar mai gizawa da duka al'ummar tasawa sunana mamman biniya yakuba awashi daga tawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio Iran. Da farko kuna tare da mai sauraron ku Ilyas Safirizi a yanzu zuci da take agadas jamhuriyar Nijar zan yi amfani da wannan dama mai isar da sakon gaisuwa ga yan uwa baki ɗaya musamman jagora wannan shiri Hassan Barka da kai da abokan aikin ka baki ɗaya ina gaida ku ba zan manta da su yan kulab kulab in namu eh, zaɓi sanka da suke agadas musamman mambobin mu na a yanzu zuci maza da mata baki ɗaya duka ina isar da sakon gaisuwa ta gare su da sauran kulab kulab baki ɗaya da muke tare da su a birnin agadas nijar eh, ba zan manta da eh, malamin na malam hassan mudir na zafatul islam eh, agadas akwai shehin namu a sheikh suleiman salahaddin a tijani agadas da sauran malaman namu baki ɗaya na fadin jihar agadas ba zan manta da shi tahir m tahir akwai mamman yakuba washe akwai isa musa iso madattai abdurrahman wanda aka fi sani da abdu kibiya akwai iliyasu mai burodi da shayi garkin daura ina gaida shi ba zan manta da bukari roga roga agadas da dukkan inda sautin wannan rediyo naku yake kaiwa na iran Assalamu alaikum VOA Hausa murya Radio Musulunci na Iran kuna zara na kule toro jamhuriyar Nijar da Magaram na shigo cikin wani gida an gaida yan uwa da na arziki akwai mushe wanda yake Franco eh, nan da Magaram akwai soja da shi da agwa dukan su a jamhuriyar Nijar da Magaram akwai Sulushi Madatai Abata da Katimoto akwai Rabi Arbe dukan su a jamhuriyar Nijar da Magaram akwai Alkasum wanda yake jamhuriyar Nijar a Agadas akwai Kadoro Diga ga dan Fulanin Warshi akwai Musa Hadaran Asuba eh, akwai Asiya wanda ma'aikacin Sonital ne jamhuriyar jamhuriyar Nijar da Magaram akwai Abbati da Jamilu Ustaz wanda suke jamhuriyar Nijar da Magaram dukansu akwai Dozuman Tagasimoto akwai akwai Hasibe karakara ɗaya ba karakara dukansu a jamhuriyar Nijar da Magaram eh, akwai Murtala MT Ramfon Randa bakwai wanda yake jamhuriyar Nijar da Magaram eh, da kai kanka asan barka masu gabatar da wannan shirin a tashi lafiya kuna tare da Toro jamhuriyar Nijar da Magaram. assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗate da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗate da magaran ina so ku bayan dama in gaisuwa da abokan arziki da farko ina ga da musa usman rafa akwai mustana kwami faci baki ofital da magaran ina ga da lettoro ga isassu baki likita dutse da magaran akwai abdulrahman wanda aka sani da abdul kibiya kadamari ina ga da kaɗuwar diga ga ɗan fulani warji isa jikan mai saje ali hayya jafar unguru ilyas yakubu wa itas gadau bauchi lokaci ina gaira siraji abdullahi gambi ilis kwezi ra'ayin zuci a gadas ina gaira shugaba alama mansawa na shanya mai dabino wadatai ina gaida ado salati goma annabi rijau akwai shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura ina gaida mushanu shau principal ne wanda yake ikwal velab da magaram ina gaida salushi madatai in dawo na gida madatai in gaida kanu rasta akwai sanda akwai maki dj ina gaida da sula ba zan manta da mashi dogo a ba akwai arama mai pati ne bakin tsara jami'ar polisi da magaram assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar yau zan zo tun da yau karshen sati ne zan yi sakon gaishe gaishe da kuka bamu wannan dama to na farko ina gaida musa daren asuba ina gaida yakubu yola ina gaida alkasim gabo ina gaida habibu Kaporal. ina gaida miji soja wanda yake nan zandar ina gaida buniya yakuba washe wanda yake tawa ina gaida siraja wanda wanda yake gambi akwai akwai sunusi garin madatai akwai yusuf madatai zandar to ina muku fatan alheri naku na agwa mai faci daga nan zandar Badi Haram shine Mahmud Zakir Love ina Agadas ke gida Roga Roga da Dama Nama Hamza duk kun nake gaida ku Hassan Barka da mai katan gidan radio duka nake gaida ku. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. kar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu wahai daga nan birnin Tehran muke zuwa muku. Yanzu kuma ga shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da saka saduwa a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu daɗaɗɗen tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da suke faruwa a nan kasar iran da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fata masu saurare sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin to madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game da abokan cika shekaru 32 da aka gudanar na zagayowar fatin wanda ya asa jamhuriyar musulunci ta iran marigayi imamu Khomeini yadda allah tabbata gare shi to kawo mu shiga cikin shirin gadan-gadan amma don dukkan ma'aikatan sashen hausa na rediyo hausa da ke karshen tv hausa ta iran muna ta al'ummar musulmi da dukkan raunana da masu rajin kare haƙƙin waɗanda aka zalunta na duniya juyan zagayowar wannan rana ta cika shekaru 32 da wafatin jagoran kare haƙƙin na duniya kuma wanda ya jamhuriyar musulunci ta iran imam ruhullah al-musawi al-kumaini kudusu sirro shekaru 42 kenan da cin nasarar juyin juya halin musulunci da imam kumaini ya jagoranta a ƙasar iran amma har yanzu tsarin musulunci yana daga cikin muhimman abubuwa da ke ci gaba da tsole ido daukar hankalin duniya kan wannan gagarar sa da aka samu kusan rabin karni kenan dalilan da suka jawo mutane suka fito domin ganin an kawar da tsarin sarauta yana komawa ne ga irin matsayi da tasirin da imam Khomeini ya yi a cikin al'ummar imam ayatullahi sai da alhamna'i jagoran juyin musulunci na iran da yake bayyana irin matsayin imam Khomeini ya faɗi cewa babu inda aka san wannan juyi a duniya ba tare da suna ko ba tare da sunan imam ba a gaskiya hakikanin matsayin wannan bawan allah wani matsayi ne da ke da wuyar samu cikin sauki ko matsayinsa na ɗan adam wani matsayi ne da ya wuce tunanin duk wani mai tunani shi guda ɗaya ne tamkar dubu ko kuma samun na biyunsa a lokaci guda yake da wuya wannan yasa lokacin da ya dawo gudun hijira daga ƙasar faransa miliyoyin mutane ne suka tarbe sa dubbai ne suka sadaukantar da rayuwa da dukiyar da suka mallaka akan tafarkinsa kuma daga ƙarshe miliyoyin mutane ne suka raka shi makwancinsa na ƙarshe bayan ya hijira ta ƙarshe zuwa ga wanda ya fi mu son shi wato Allah mahalicinsa. a nashi bangaren Allama Shahid Mutahari da yake bayani game da matsayin Imam Khomeini ya faɗi cewa me zan ce game da wanda maganarsa take sanyawa dukkan jikina ya amsa yana da wuya a samu mutum guda da zai tattara dukkan bukatar al'umma baki ɗaya a kansa shi kaɗai? akwai karatu daban-daban akan musulunci da masana suka yi sai dai karatun imam game da musulunci ya ɗoru ne akan wasu abubuwa na musamman da suka shafi wasu Zamun na mabambanta wanda zai wuya ka sami irin wannan karatu tsakanin malamai da masana da haba da malaman fikihu game da batun gurmaya domin tabbatar da tsarin musulunci kuwa imam ya yi wa musulunci wata fassara da tsoro kan wasu abubuwa guda uku da suke banta da shi na farko shine kalubalantar tsoron ra'ayi da wuce gona da iri na biyu kuwa ya bayyana musulunci ne a matsayin wata makaranta da ta kunshi dukkan tsarin gwamnati da siyasa imam Khomeini yana bayyana waɗannan abubuwa na musamman game da musulunci a matsayin wani abu mai kima da dukkan al'ummar musulmi ke bukata gwawa musulunci da siyasa waje ɗaya addinin mu siyasar mu ko kuma siyasar mu addinin mu musulunci a mahangar imam Khomeini hanya ce ta samar da yanci domin shi addini ne da yake ba wa kowa haƙƙinsa kuma ke kula da haƙƙoƙin kowane mahaluki ya ƙara da cewa za ka samu yanci ta hanyar riko da musulunci ko shakka babu mahangar imam kumaini akan musulunci yana da tasiri sosai kuma ya samar da babban sauyi a duniyar musulmi imam ya yi ishara game da rawar da mutane su iya takawa a gwamnatin musulunci kuma ya bayyana shi a matsayin ɗaya daga cikin ginshiƙai da suka kafa jamhuriyar musulunci kamar yadda imam yake faɗin cewa mu muna son kafa jamhuriyar musulunci ne wadda ta ɗoru akan ra'ayin jama'a yayin da gwamnatin musulunci za ta kasance ne bisa la'akari da halin da al'umma take ciki kuma su mutane ne suke da haƙƙin tantance da zaɓarwa kansu abin da suke so da yadda ya dace da rayuwarsu har ila yau imam ya zarce tunanin yammacin duniya inda yake cewa mu dimokuraɗiyyar da muke so kuma muka kawo babu irin takashen duniya saboda a mahangar imam dimokuraɗiyya ta musulunci ta fi kammala da cika a kan dimokuraɗiyya ta turai wani malamin ilimin siyasa a jami'ar colorado farfesa robert dili ya faɗi game da juyin musulunci na iran cewa ra'ayoyi kan ilimin zamantakewa da yake komawa na gina sabon abu da ra'ayoyin 'yan jari hujja sun kasa ba da gamsasshiyar amsa game da wannan batu da tambayoyin da ke cikin al'umma a tarihin musulunci ne kawai aka samar da yanayi na kyauta rayuwar zamantakewa da samun da ya tsakanin al'umma da kuma amsa ga wannan tambayoyi da ke cikin zukatan al'umma henry kisnajar wani fitaccen masani ɗan ƙasar amurka ya faɗi game da imam khomeini cewa haƙiƙa imam ya jefa ƙasashen turai cikin rudu da rikici wajen fuskantar tsarin gwamnatin musulunci da ɓullo da shi irin matakan da ya ɗauka ya zama tamkar wata tsawa ce kuma da ta ɗauki hankalin dukkan ma'abota tunani da masana siyasa na kasashen turai domin babu wanda ya iya hangowa ko kuma ya canka shi yana amfani da wani ma'auni ne da ya saba da irin wanda ake amfani da shi wajen magana a duniya kuma yake aiki da shi daga ƙarshe bari mu kawo muku mahangar wani masani kuma shugaban al'ummar musulmi a ƙasar spain mai suna francisco escodad inda yake cewa fuskar imamu kuma da ke sanya fata a duniyar musulmi wani al'amari ne da ba za a iya rufe ido a kansa ba kuma yana daga cikin mutum mafi girman matsayi a wannan karni juyin musulunci na iran ƙarƙashin jagorancin imam kumaini ya kawo babban sauyi a duniyar musulmi da ba a taɓa ganin irinsa ba kuma ya samar da wata sabuwar fuska ga musulunci hakika juyin musulunci a iran ya koyar da babban darasi na kalubalantar rashin adalci da gwamnatoci 'yan kama karya imam kumaini bisa dogaro da babban makami na imani da allah makaɗaici wajen fada da gwamnatin kama karya ta sarki sha ya sanya samu nasara kuma rayuwarsa babbar abin koyi ne ga dukkan musulmi kuma wurare da yake lokacin da aka ɗirma shirin ya kawo jiki ya zama wajibin daga aya a nan sai a wani jikon za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda su taimaka shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya cigaba da biyan shirye-shiryenmu da muke watsa muku a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. Shirin Muleka Iran kenan to yanzu kuma sai shirin muna ƙarshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda tashe-tashen hankula suka mayar da garin gire da fadar mulkin lardin Darfur ta yamma tamkar babban sansanin soji da ni sunusuwunti zan ja jagoranci ragamar shirin. gwamnan lardin darfur ta yamma muhammad abdullahi alduma ya sanar da cewa garin gire da fadar mulkin lardin darfur ta yamma ya zame tamkar sansanin soji tare da wargajewa sakamakon taɓarɓarewar matakan tsaro yana mai yin kira ga gwamnatin tarayyar sudan da ƙungiyoyin ba da agaji na ciki da wajen ƙasar domin hanzarta kawo kayayyakin jin ƙanɗan ɗan adam musamman abinci da ruwan sha da kuma kayayyakin kiwon lafiya domin ceto rayukan jama'a bayan kwanaki biyar da bullan wani sabon tashin hankali a garin gereda iyalai suna yawo cikin ɗimuwa a manyan hanyoyin birnin kamar yadda a wasu lokuta ake jin karar harbe-harben bindiga lamarin da ke kara firgita mata da ƙananan yara tare da neman mafaka da abin da za su ci a cewar wata malamar jami'a da ta fito daga maɓoyarta ƙarƙashin sa idan kariyar sojojin gwamnatin ƙasar sabon fadar kabilanci ya sake kunno kai ne a garin Gireda, fadar mulkin lardin darfur ta yamma tun a farkon watan afrilun da ya gabata tsakanin 'yan kabilar masalit da na larabawan yankin wannan shine karo na uku da ake samun ɓallar rikicin kabilanci a birnin Gireda, fadar mulkin lardin darfur ta yamma a cikin 'yan watannin da suka gabata yakin kabilanci na ƙarshe kafin wannan shine wanda ya faru a watan janairun wannan shekara ta 2021 sannan na farko a watan disamban shekara ta 2019 a wannan karo an samu hasarar rayuka da jikatan mutane da suka kai ɗaruruwa tare da tserewan dubbai daga muhallinsu kamar yadda wasu suka nemi mafaka a ƙasar chadi da ke makwabtaka da sudan rahotanni sun bayyana cewa a wannan karo mutane 144 ne suka rasa rayukansu yayin da wasu 233 suka samu raunuka sakamakon taɓarɓarewar matakan tsaro a birnin Gireda gwamnan garin muhammad abdullah alduma a ranar talatar da ta gabata yana bayyana cewa birnin ya zame tamkar garin da aka ci da yaƙi musamman ganin yadda mutane suka galabaita don haka ya gabatar da kira ga gwamnatin tarayyar kasar da ƙungiyoyin ba da agaji na ciki da wajen kasar kan hanzarta gabatar da kayayyakin jin kai ga al'umma musamman kayan abinci da ruwa da kuma kayayyakin kiwon lafiya birnin jarida da ke shiyar yammacin kasar sudan kuma mai nisan kilomita ashirin kacal da kan iyaka da kasar chadi ya zame tamkar kufai bayan da mutanen cikinsa suka tsere kuma aka kona gidaje sannan sojoji suka zame suke gudanar da sintiri a cikinsa majiyar lafiya a lardin darfur ta yamma ta bayyana cewar a hayu jabal da ke tsakiyar birnin jarida a nan ne aka fi samun bullar yaƙi tsakanin 'yan kabilar masalid da na larabawa tare da kone-kone baya ga kona sansanin sojin abuzar da aka tsugunar da 'yan gudun hijira da kuma sauran yankuna dan rahoton gidan talabijin na Aljazeera yana cewa 'yan gudun hijira suna cikin ma'aikatu da cibiyoyi da makarantu gami da jami'o'i a birnin najerida lamarin da babu damar gudanar da ayyuka a cikinsu kamar yadda gwamnan garin ya sanar da dakatar da duk wani aiki a ma'aikatu da cibiyoyin gwamnati tare da dakatar da karatu a makarantu ƙanana da manya hakanan manyan jami'an gwamnati duk sun fice daga birnin domin tserewa da rayuwarsu har ila yau gwamnan lardin darfur ta yamma ya ko koka kan rashin ɗaukar matakan gaggawa daga ɓangarorin ƙungiyoyin lardin domin tallafa wa jama'a da suka shiga halin kakanikayi musamman a fagen kiwon lafiya sakamakon yadda mutane suke tsananin buƙatar tallafin kayan abinci da ruwan sha da magunguna a nata bangaren ma'aikatar kula da bullar masifa da annoba ƙarƙashin ma'aikatar kiwon lafiya a lardin darfur ta yamma ta bayyana cewar ma'aikatanta 108 da rakiyar ƙungiyoyin ba da agaji na gwamnati da masu zaman kansu sun ɗauki matakin kula da 'yan gudun hijira da suka tsere daga muhallinsu saboda rikicin sabbin 'yan gudun hijira da tsaffin waɗanda rikicin watannin baya ya raba da muhallinsu sun haɗu a makarantu da ma'aikatu da cibiyoyin gwamnati da masallatai gami da sansanin soji da barikin 'yan sanda domin neman mafaka daga tashe-tashen hankulan da suka ritsa da birnin na jarida a wannan karo a cewar gwamnatin sudan yawan 'yan gudun hijira da suka tsere daga muhallinsu a wannan karo a birnin jarida sun mame cibiyoyi da ma'aikatu da yawansu ya kai 108 saboda sun kai

yawan mata masu ciki daga cikin mutanen da rikicin ya ritsa da su sun kai dubu goma sha biyu da biyu da casa'in da tara da yara 'yan ƙasa da shekara guda a duniya da yawansu ya kai dubu goma da takwas da saba'in da biyu sannan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a duniya da yawansu ya kai dubu hamsin da hudu da hamsin da shida da mata masu shayarwa da yawansu ya kai dubu ashirin da ɗaya da bakwai da arba'in da hudu duk da cewa wannan ƙididdigar bai haɗa da wasu manyan asibitoci uku ba kamar asibitin ido asibitin koyarwa da kuma asibitin tibiyan mai zaman kansa hanam adam wata malama a jami'ar birnin jarida tana bayyana cewa rikicin kabilancin da ya kunno kai na baya bayan nan ya wurga al'ummar birnin cikin mawuyacin hali musamman masifar karancin abinci da bullar matsalolin kiwon lafiya hanam adam ta kara da cewa dukkanin cibiyoyin da suke birnin sun cika makil da 'yan gudun hijira kuma har jami'ar da take koyarwa tana mai fahimci cewa ita da abokan aikinta sun samu mafaka ne a cikin jami'ar da suke koyarwa har tsawon kwanaki biyar sakamakon musayar barin wuta da ake yi tsakanin bangarorin da suke faɗa da juna a birnin kuma sun samu damar barin jami'ar ce bayan da aka samu tsagaita wuta a wasu yankunan birnin sakamakon ɗaukin da rundunar sojin ƙasar ta kawo zuwa birnin domin shiga tsakani hanam ta kara da bayyana cewa a lokacin da suka fito daga jami'ar ta ga yadda 'yan gudun hijira suke tururuwan shiga cikin jami'ar jihar domin samun mafaka kamar yadda a cikin birnin na jarida ta ga tawagar iyalai da suke gararamba a kan hanyoyin birnin dauke da 'yan sauran kayayyakinsu da suka tsira da su sakamakon wuta da ake bunkawa a gidajensu mata da kananan yara game da tsofaffi suna cikin ɗimuwar ina za su je domin tsira da rayuwarsu baya ga karar harbin bindigogi da ake ji a wasu sassan birnin a nashi bangaren mai magana da yawun ƙungiyoyin mata da ƙananan yara a bangaren 'yan kabilar masalid yana bayyana cewa rayuwa yankunan da mafi yawan 'yan kabilar misali ke zaune sun zame yankunan da yaƙi ya ɗaiɗaita don haka yake jaddada yin kira ga ƙungiyoyin ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya da su hanzarta kawo ɗauki domin kubutar da mata da ƙananan yara da tsofaffi mai magana da yawun ƙungiyoyin mata da ƙananan yaran ya ƙara da cewa sakamakon bullar rikicin ƙabilanci a birnin jarida kayayyakin abinci sun yi tashin gwabron zabi tare da ninka kuɗaɗen sufuri saboda babu hukumar kula da farashin kayayyakin rayuwa a birnin sakamakon taɓarɓarewar matakan tsaro yana mai fayyace cewa mutane da rikicin ya ritsa da su tare da raba su da muhallinsu wasu sun fantsama a cikin hamada inda suke fuskantar tsananin zafin rana lamarin da ke buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin ceto waɗannan mutane daga halaka kamar yadda ya jaddada buƙatar ceto rayuwar ƙananan yara da suke fuskantar ƙarancin abinci da kuma waɗanda suke cikin matsalar rashin abinci mai gina jiki game da kayayyakin cibiyoyin kiwon lafiya da wurin da za su tsuguna domin kula da lafiyar mata masu ciki da masu shayarwa a tsakanin 'yan gudun hijiran da suke gararan ba a cikin hamada ministan harkokin cikin gidan kasar sudan general izzuddin sheikh a ƙarshen ziyarar da ya gudanar a lardin darfur ta yamma da yakin kabilanci ya daidaita ya bayyana cewa gwamnatin sudan za ta hanzarta ɗaukan matakan gaggawa a ɓangarori da dama a birnin jarida da suka hada da ƙarfafa matakan tsaro da gabatar da kayayyakin jin kan dan adam da kuma dawo da tsarin zamantakewar al'ummar birnin yana mai jaddada kokarin da gwamnati da kawayenta za su yi na ganin sun magance matsalar karancin abinci a birnin tare da karfafa matakan tsaro ta hanyar kara jibge jami'an tsaro domin wanzar da doka da oda a birnin shugaban majalisar gudanar da mulki karkashin gwamnati rikon kwarar ƙasar sudan abdul fatah al burhan ya ziyarci lardin darfur ta yamma domin ganewa sa irin barnar da yakin kabilancin ya haifar kamar a lardin musamman hasarar rayukan mutane da barnata dukiyoyi kafar watsa labaran gwamnatin sudan ta sanar da cewa abdul fatah al-burhan ya kai ziyarar aiki lardin darfur ta yammani domin jaddada matakan tsaro da karfafa matakan jin kan dan adam da kuma neman dalilin ɓallar wannan rikici na kabilanci da ya kunno kai tun a cikin watan afrilun da ya gabata tuni dama gwamnati rikon kwarar kasar sudan ta yanke shawarar tura rundunar tsaro ta musamman zuwa lardin darfur ta yamma domin wanzar da zama zaman lafiya da tsaro bayan da majalisar tsaro da wanzar da zaman lafiya ta gudanar da zamanta a birnin khartoum fadar mulkin kasar sudan karkashin jagorancin abdul fatah al-burhan shugaban majalisar gudanar da mulki a kasar lardunan da suke yammacin kasar sudan sun jima suna fama da matsalolin tashe-tashen hankula musamman na kabilanci da ke kai ga zubar da jinin dan adam musamman kan sabanin kasar noma da kiwo inda daga watan disamban shekara ta 2019 zuwa yanzu aka samu bullar yaƙe-yaƙen kabilanci har uku a lardin darfur ta yamma lamarin da ya sanya majalisar ɗinkin duniya ta kara bayyana tsananin damuwarta kan wannan masifa da ke faruwa a lardin tare da jaddada cewa dole ne mahukuntan sudan su ɗauki karɓe makamai daga hannun dukkanin kabilun yankin darfur da nufin samun damar wanzar da zaman lafiya da sulhu kamar yadda hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci gudanar da bincike na musamman kan musabbabin ɓallon rikice-rikicen ƙabilanci a yankin darfur da ke yammacin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 a madadin kowa da kowa musamman abdullahi salihu usman katsina da karanto mara labaran duniyar ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu haɗu a cikin mu na rana